صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka a radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa an soshin aƙida da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 30 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan yulin shekara ta 1947 henry ford wani makirkiri dan kasar amurka wanda ya kirkiri motar ford ya rasu yana da shekara 84 a duniya an haifi ford a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1863 ya kuma tashi yana sha'awar aikin kanikanci da farko dai ya fara aiki ne da gyaran agogo sannan kuma wata rana ya gauta mota wadda take amfani da turare a matsayin makamashi daga wannan lokaci ne kuma yana dan shekara goma sha biyu ya ƙera motarsa ta farko ko kuma keken dawaki wanda baya amfani da dawakai daga baya kuma ford ya ƙara kyautata aikin nasa inda a shekara ta shida ya kera cikakkiyar mota ya kuma fitar da ita a fili domin kowa ya gani daga wannan lokaci ne kuma ya kafa kamfanin kiran motoci na ford a shekara ta uku wanda ya da shi hamshakin attajiri a duniya ya kuma tserewa dukkanin waɗanda suke ƙoƙarin kera motoci a duniya. da karshe masu saurare kun san cewa shekaru 1438 da suka gabata a rana irin ta yau bisa wasu ruwayoyi na tarihi a rana irin ta yau ce shugabannin shawa a makka suka ɗora musulmi takunkumin tattalin arziki bayan da suka kasa tsere yaduwar addinin musulunci shawa sun tsere shawarar kauracewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran musulmi don tilasta musu barin addinin su kuma suka rubuta alkawalin hakan suka ajiye shi a cikin ɗakin ka'aba amma bayan shekaru uku masan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shaida musu cewa ai gara ta cinye alkawalin da suka rubuta suka ajiye a cikin ɗakin Ka'aba in banda sunan Allah da ke cikin rubutun bayan da suka duba sai kuma suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi gaskiya a nan ne wasu daga cikin su suka yi nadama kuma suka buƙaci a kawo ƙarshen takunkuman da aka ɗora musulmi a lokacin takunkumin ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta farko wato Khadija yar Huwailid Allah ya kara mata yadda ta rasu sannan kuma kwanaki kaɗan Abu Talib Allah ya kara masa yadda shi ma ya rasu.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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntubar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 da yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. Labarun duniya mai karantawa suno da farko muhimman kanunsu. washington post ta amurka ta yi nazari kan matakin da gwamnatin amurka za ta ɗauka dangane da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar niger jagoran dakarun kai daukin gaggawa ya yi kira da a sauya shugabancin rundunar sojin kasar sudan yana mai neman afuwa daga 'yan sudan wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar iraki ta ziyarci jamhuriyar musulunci ta iran domin ƙarfafa alaƙar ƙasashen biyu yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jaridan washington post ta amurka ta yi nazari kan matakin da gwamnatin amurka za ta ɗauka dangane da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar niger jaridar washington post ta yi tsokaci kan juyin mulkin da aka yi a niger tana cewa akwai muhimman batutuwa da ya kamata gwamnatin amurka ta yi la'akari da su dangane da juyin mulkin inda jaridar ta yi nuni da kasancewar sojojin amurka a cikin ƙasar ta niger da taimakon da amurka take baiwa rundunar sojin Nijar a fuskar soji da bangaren da ba na soji ba jaridar ta ce duk waɗannan yarjeniyoyi suna fuskantar barazanar dakatar da su matukar ba a maido da shugaba muhammad bazum kan karagar shugabancin kasar ba jaridar ta washington post ta kara da cewa akwai sojojin amurka kusan dubu ɗaya da ɗaya a cikin jamhuriyar niger da kuma sansanin jiragen saman amurka marasa matuƙa ciki domin taimakawa sojojin niger wajen yakar mayakan ƙungiyoyin ta'addanci na isis da alka'ida kuma game da da abin da gwamnatin amurka za ta iya yi game da wannan juyin mulki jaridar ta washington post ta yi nuni da abin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ba za a iya barin wannan juyin mulki ya ci gaba da kasancewa ba yana mai tabbatar da goyon bayan amurka ga shugaba bazon da kuma yin allah wadai da juyin mulkin jagoran dakarun kai daukin gaggawa na kasar sudan ya yi kira da a sauya shugabancin rundunar sojin kasar yana mai neman afuwa daga 'yan sudan a jawabin da ya gabatar a ranar juma'ar da ta gabata shugaban dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya yi kira da a kawo sauyi a tsarin shugabancin rundunar sojin sudan a karan farko da ya bayyana a gaban na'urar daukan hoto tun bayan barkewar fada a kasar hamidati miƙati ya wa al'ummar sudan haƙuri kan sakamakon rikicin da ake fama da shi a ƙasar yana mai zargin shugaban rundunar sojin ƙasar da alhakin bullar rikicin ƙasar har ila yau da kalu hamidati ya gabatar da kira ga rundunar sojin sudan musamman hafsoshin sojin ƙasar ta sudan cewa za a iya cimma yarjejeniya da warware rikicin sudan cikin gaggawa idan har aka sauya shugabancin rundunar sojin ƙasar cikin sa'o'i biyu tun a tsakiyar watan afrilu afrilu ne bangaren soji da na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka fara gwabza fada a tsakanin su lamarin da a halin yanzu ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula fiye da dubu uku da kuma tilasta wasu kimanin miliyan uku tserewa daga muhallinsu a cewar majalisar ɗinkin duniya shugaban kasar rasha ya sanar da shigar da sabbin jiragen ruwan yaƙi 30 cikin jerin jiragen ruwan kasar a jawabin da ya gabatar a yayin faretin sojin ruwan rasha na shekara-shekara domin tunawa da zagayewar ranar da aka kafa rundunar sojin ruwan kasar rasha a birnin st peter bot shugaban kasar rasha vladimir putin ya yaba da irin gagarumar rawar da sojojin ruwan rasha suke takawa a fagen kare kasar yana mai jaddada cewa manufar su na karfafa rundunar sojin ruwan ita ce samar da damar ci gaba da yin aiki don inganta karfin soji saboda kare kasa shugaba putin ya jaddada cewa sabbin jiragen ruwa talatin za su shiga cikin sahun jiragen ƙasar rasha a fagen gudanar da hidima ga kasar a bana inda ya jinjina wa sojojin ruwan rasha kan gagarumar rawar da suke takawa wajen kiyaye kasar sarkin kasar maroko ya bayyana cewa matsayinsu kan kare haƙƙin al'ummar Falasɗinu tana nan daram kuma ƙasarsa ba za ta taɓa zama tushen sharri ga Algeria ba a jawabin da ya gabatar a yammacin jiya Asabar ga al'ummar Maroko a yayin bikin cikan shekaru 24 da hawansa kan karagar mulkin ƙasar Sarki Muhammad ya ce yana tabbatar da matsayin Maroko dangane da batun neman wanzar da adalci ga Falasɗinawa da kuma dukkanin haƙƙoƙinsu yana mai jaddada cewa Falasɗinawa 'yan uwansu ne kuma suna da haƙƙin kafa a ƙasar su mai cin gashin kanta tare da kasancewar yankin gabashin birnin Kudus a matsayin babban birnin ta domin samun tabbatar da tsaro da zaman lafiya ga ɗaukacin al'ummar yankin har ila yau sarki Muhammad ya jaddada kyakkyawar alakar da ke tsakanin ƙasashen Morocco da Algeria yana mai tabbatar da cewa alaka ce mai tsawon tarihi kuma suna fatan za a inganta ta sannan dangane da hakan ya kara da tabbatar da cewa al'ummar algeria 'yan ɗan uwan Morocco ne don haka babu yadda Morocco za ta taɓa zama tushen sharri ko masifa ga Algeria yana mai jaddada muhimmancin ƙarfafa danƙon soyayya da abokanta da kuma mu'amala a tsakaninsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya gana da wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a kasar iraki ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdulilahiyan a yau lahadi ya gudanar da zaman tattaunawa na musamman da wakiliya ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a kasar iraki jenin anes lastent a ziyarar da ta kawo kasar iran rahotanni sun bayyana cewa jami'an biyu sun tattauna ne kan batutuwa da suka shafi kasar iraki da take makwabtaka da kasar iran da harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da hanyoyin bunƙasa alaƙar yan uwantaka tsakanin ƙasashen musamman a harkokin da suka shafi bunƙasa harkar tattalin arziki zaman lafiya da tsaro karshen labarun duniyan kenan. To masu sauraron zu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yambita bita a kansu a yau shirin namu da Allah zai mai da hankali ne dangane da jiwo mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar da kuma da ake kallon tasirin hakan ta fuskar siyasa da kuma zamantakewa da matsaro a kasar ta Nijar da ma yankin yammacin nahiyar Afirka wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a musanna hankali domin jin cikakken shirin. bayan tabbatar da kifar da gwamnatin muhammad bazoum sojojin kasar dai waɗanda suka juya mulkin sun jingine kundin tsarin mulki tare da dakatar da lokacin hukumomi da cibiyoyin gwamnatin kasar kakakin soji kanar manjo amadu abdurrahman ya kuma sanar da rufe dukkanin iyakokin kasar da kuma hana zirga-zirga a cikin kasar daga karfe goma na dare har zuwa bakwai na safe soji sun sauke lokacin ministoci daga mukamansu don haka manyan sakatarorin ma'aikatan ne za su gaba da gudanar da ayyukansu kanar manjo ahmadu abdurrahman ya kuma bukaci kasashen waje da kada su tsoma bakinsu a cikin wannan al'amari da ya shafi nijar da kuma al'amuran ta cikin gida a cewarsa a cewarsa sojojin sun kifar da gwamnatin bazum ne saboda matsalar tsaro da karancin ababen more rayuwa da kuma koma bayan tattalin arziki da suka addabi kasar sai da kuma a hannu guda ministan harkokin waje na jamhuriyar ta niger hasumi masaudu ya aina kansa a matsayin shugaban gwamnatin kasar yana mai kira ga al'ummar jamhuriyar niger da su kawo ƙarshen jo mulki da sojoji suka yi wa shugaba bazum muhammad amma kawai yanzu dai babu wani bayani game da halin da muhammad bazum yake ciki a hannun sojojin da suke tsare da shi haka zalika babu wani bayani game da ko ya amince ya ajiye mukamin nasa balantana makomarsa a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da dukkanin aikin ta na jin kai a jamhuriyar niger bayan hamɓar da shugaba bazum a juyin mulkin na ranar laraba mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce ayyukan ba da agajin jin kai a jamhuriyar niger an jingine su bisa la'akari da halin da kasar take ciki ofishin aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya dai ya yi kiyasan cewa 'yan nijar akalla miliyan hudu ne yanzu haka ke buƙatar agaji fiye da kashi biyu na mutum miliyan ɗaya da tara waɗanda suka buƙaci tallafi a shekara ta da goma sha bakwai wata sanarwa ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutanen da suke fama da matsanancin rashin abinci mai yiwuwa ma zai karu zuwa miliyan uku a tsakiyar damuna tsakanin watan yuni zuwa agusta kafin a girbi a bangare guda kuma mataimakiyar shugaban amurka kamal harris ta yi allah wadda daga kausan murya da wani yunkuri na kwace mulki ta hanyar amfani da karfi a Nijar inda ta bayyana tsananin damuwa game da juyin mulki wanda ya faru a lokacin da take zantawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wata sanarwa da fadar White House ta fitar ta ambato Kamal Harris tana cewa dosu wasu muhimman ayyukan haɗin gwiwa tsakanin Amurka da jamhuriyar Nijar an gina su ne bisa cewa sai jamhuriyar Nijar ta ci gaba da mutunta ka'idoji na dimokuraɗiyya faransa tsohuwar gijiyar jamhuriyar nijar da kuma amurka sun yi kira da a sake muhammad bazum cikin gaggawa kuma a mayar da kasar kan tabbar amfani da tsarin mulki kwace iko da sojoji suka yi a jamhuriyar nijar shine juyin mulki ko kuma yunkurin kwace mulki karo na tara a cikin shekaru uku a afirka ta yamma da afirka ta tsakiya wani yanki wanda ya yi namijin kokari a cikin shekara goma wajen kakkaɓe kaurin sunan da yi a matsayin sashen da juyin mulki yawa katutu kafin taɓarɓarewar tsaro da cin hanci da rashawa su sake buɗe ƙofa ga sojoji. a baya nan dai an fuskanci juyin mulki a ƙasashe daban-daban a burkina faso rundunar sojan kasar ta hamadar da shugaba roch kabore a watan janairun shekara ta 2022 inda suka zarge shi da gaza shawo kan tarzomar masu kirarin jihadi jagoran masu jin mulki laftanar kanar paul henry ya yi alkawalin dawo da tsaro a kasar ta burkina faso sai dai har-hare sun kara kasancewa a kasar abinda ya zaizaye kwarin gwiwar dakarun tsaro da kuma aka samu jin mulki a karo na biyu a wata takwas bayan na farkon jagoran masu juyin mulki laftanar kanar ibrahim traore shine kwace iko a watan satumba bayan wani bore da sojoji suka yi sai kuma a kasar mali wani rukuni na sojoji masu mukamin kanar kanar karkashin jagorancin asimi guita su ne suka hamɓarar da shugaba ibrahim bobu kaita a watan agusan shekara ta 2020 juyin mulkin dai ya zo ne bayan jarin zanga-zangar yan jinin gwamnati game da taɓarɓarewar tsaro da kuma takaddama kan sakamakon zaben 'yan majalisa da kuma zarge-zargen cin hanci da rashawa matsin lamba daga makwabtan ƙasar ta mali na afirka ta yamma ya tilasta wa sojoji amincewa su mika mulki ga wata gwamnatin riƙon ƙwarya ƙarƙashin jagorancin fararen hula inda aka danka mata alhakin kula da wani shirin miƙa mulki na watanni 18 ga zababbin shugabanni bisa doron dimokuraɗiyya a watan fabrairun shekara ta 2022 sai dai shugabannin jin mulkin sun yi rikici da shugabar kwankwariyar kanal ba ndau mai ritaya inda suka kitsa wani jin mulkin karo na biyu a watan mayan shekara ta 2021 a sun wanda ya rike mukamin mataimakin shugabar kwankwariya ya sake ɗarewa a kan karagar shugabancin kasar ƙungiyar ecowas ta ɗage wasu takunkumai waɗanda ta ƙaƙaba wa ƙasar mali bayan shugabannin sojojin sun gabatar da kudarin shirin miƙa mulki na shekara biyu zuwa ga hannun gwamnatin dimokuraɗiyya tare da wallafa wata sabuwar dokar zaɓe an tsara cewa ƙasar za ta gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a watan fabrairun shekara ta 2024 don komawa ƙarƙashin tsarin mulki to sai kuma a kasar chadi inda rundunar sojin kasar ta kwace mulki a watan afrilun shekara ta 2021 bayan kashe shugaba idris debi a bakin yaƙi a lokacin da ya ziyarci dakarunsa waɗanda suke gwabza fada da 'yan tawaye a arewacin kasar ta chadi a ƙarƙashin dokokin kasar dai shugaban majalisar dokoki ne ya kamata ya zama shugaban ƙasa sai dai wata majalisar soji ta wuce gaba inda ta rusa majalisar dokokin ƙasar da sunan tabbatar da daidaituwar al'amura da kwanciyar hankali a kasar daga nan sai aka bayyana jinnar muhammad idris daibe dan marigayi idris daibe a matsayin shugabar kwankwariya kuma aka dora masa alhakin gudanar da shirin mika mulki na tsawon wata goma sha takwas ta hanyar yin zaɓuka musayar iko wanda ya saba da tsarin mulki na ƙasar chadi ya jawo ya mutsi a birnin injimina babban birnin ƙasar kafin sojoji su kwantar da rikicin daga bisani a kasar gini kuwa kwamandan dakaru na musamman kan mamdi dumbuwaya ya kifar da shugaba da kunde a watan satumban shekara ta 2021 shekara daya kafin nan alfa ya canza tsarin mulki na kasar gini don ya kauce wa ka'idar da aka shimfiɗa wadda za ta hana shi sake tsayawa takara a karo na uku abinda ya haddasa bore a sassa daban-daban na kasar dumbuwaya ya zama shugaban riko amma kuma ya alkawalin gudanar da zaɓukan demokuraɗiyya a ƙarƙashin wani shiri na miƙa mulki na shekaru uku ecowas ta yi watsi da jadawalin inda ta kaka takunkumi a kan shugabannin mulkin soji a ƙasar gini tare da iyalansu ciki har da rufe asusun ajiyar su a bankuna daga nan ne kuma gwamnatin mulkin sojin ta sake gabatar da wani shirin miƙa mulki na wata 24 farawa daga watan janairun shekara ta 2023 sai da jam'iyyun adawa sun ce sojoji ba su yi wani abin a zo a gani ba wajen kafa cibiyoyi da kuma jadawali na mayar da kasar akan turba ta demokuraɗiyya a bisa kundin tsarin mulki ta waɗannan abubuwa da suke ci gaba da faruwa na hamɓarar da gwamnatoci da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya a wasu daga cikin ƙasashe na yammacin nahiyar afirka musamman abu ne wanda yake nuni da cewa akwai sauran aiki ta fuskacin demokuraɗiyya da kuma matsaloli waɗanda suke ta fuskacin mulki da kuma gudanarwa wanda da dama daga cikin masana sun yi imanin cewa ci gaba da aiwatar da juyin mulki a ƙasashen afirka yana nuna da cewa akwai buƙatar a sake mata lalita dangane da makomar mulki da ma dimokuraɗiyyar yankin baki ɗaya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shirin suke ma'anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. amma da yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Hassan Barka ina gaida Muhammad Dan Bari Bari ina gaida Iliya Hamidin ina gaida nazib Ibrahim ina gaida Ibrahim Haruna ina gaida Hada mai kwamfuta ina gaida Tanko Kani na ba ina da maliki kane na bai ba ina da alhaji hamza kane na bai ba ina da alhaji hamza a biya so ba da ban haka nan ina da musa malam tanko nan ya mai ina da alhaji bahari senegal ina da. an senegal ba da bayan haka kai kanka wancan da aka ne ban mance da kai ba mai wanki da guga ina gaishe ka kai duk wanda cikin ɗaki mai tara albarka ba kowa barka da haka kwamitin amintattu ina gaida kowa da kowa yaro da babba amin da sa annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran mai magana hassan yashi umar da bango sabon gari da magaran jamhuriyar nijar mataimaki na mai watsa labarai na kungiyar masu jira da sauraro ta afirka da yake muna ƙarshen mako ne na so ku bani dama zan yi ka sakonnin gaisuwa da yan uwa da amana da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida alkasun baba liman ahar ina gaida alkasun wanda yake agadis ina gaida kabiru sila usman ina gaida dozman taksi moto ka gaida isu mai gyaran salula yaya mai gyaran salula kirimo da sai da waya mutar mai gyaran salula wanda suke a babbar tashar ta magaram ina gaida muyi soja mai adaidaita sahu ina gaida isu madattai sunusu madattai ina gaida tsoho mai albarka ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu murya gidan rediyon iran na musulunci malam asan barka muna so ba mu dama za mu shiga cikin shiri na gaisuwa na yan uwa da mu na arziki na wannan makon da farko dai suna na isiye manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar jihar da magaram daga na kasar nijar ina gaida dukkan cikin gidan na murya gidan rediyon iran da ma ma'aikatan ta gabaki daya da fatan suna cikin kushin lafiya kuma kuma muna gaida kungiyar haɗin kan matasa afirka shugaban haɗin kan matasa afirka tija listo ina gaida mamman sani pikman eh, yan kun fada uruguay ina gaida mamman sani umaru wanda yake nan radiyon tv gaskiya ina gaida awal kala meluleki wanda yake nan bakin tashar jihar da magaram ina gaida abdulhadi kwada mai shafshaf wanda yake nan bakin tasha ina gaida abdulhadi mai kabu kabu wanda yake nan bakin tashar jihar da magaram ina gaida eh, suleiman mai salula wanda yake nan bakin tashar jihar da magara ina gaida jariga mai kan tebur wanda yake nan bakin tashar jihar da magara assalamu alaikum rediyo iran mai magana yusuf salisu dan fulanin kwara da farko dai ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga hassan barka da shauran dukkan ma'aikatan gidan rediyo iran ina gaida abdullahi bala beniwa ina gaida gwani lawal ali gamadam ina gaida haruna salisu dan fulanin kwara ina gaida kadore digaga dan fulanin warji ina gaida yahaya danno azare ina gaida abdulkadir aliyu mariga ina gaida na mai umar makera ina gaida asiya yusuf ina gaida fati muhammad yola ina gaida baba gaina kofin bina jagere ina gaida ibrahim musa wada barikin ladi ina gaida fati musa wada barikin ladi ina gaida fasihun lissani ikara ina gaida rufa'i ɗanlami ikara assalamu alaikum gidan radiyo jamhuriyar musulunci na iran da farko dai ina sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum hassan barka ina gaishe ka da kai da abokan aikinka Dan uwa da abokan arziki wato da farko dai ina gaida jagoran shirin hassan barka ina maka hatan alheri sai in komo nan gida a gadas ina gaida alkasim da alkasim baba liman da abdulmumin a najeriya da ibrahim shushana a garin katage a maraɗi da isu bararaka jihar da magaran ina gaida duk wanda ke cikin wannan group akwai idrisa samariya wanda ke kasar libya a kasar turkoli duka ina gaida su ina gaida yan uwa da abokan arziki kowa ina mashi fatan alheri assalamu alaikum radio voh iran me muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger ɗaya daga cikin mamba na kungiya masu kira da saurari na yankin afirka a yau na shigo shirin ina son in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida ma'aikatan radio iran musamman ma mai jagora jagorantar wannan shiri kai tsaye hassan barka da fatan kana lahiya da dukkan kuma iyalin naka suna cikin koshin lafiya akwai shugaba alkasim baba shugaba ne na kungiya ta masu kira da saurare yankin afirka a nan agadas da fatan yana lahiya akwai mataimakinsa abdulmumin muhammad zamfara da fatan yana cikin koshin lahiya akwai ibrahim bingirawa buza mazaunin ƙasar cameroon amma yanzu yana nan gida da fatan yana lahiya akwai sakataren wannan kungiya ta masu kira da saurare abubakar abubakar hajja da fatan yana lahiya akwai muhammadu dan bare bari ma'ajin kungiya da fatan yana lahiya ba zan manta da abokina na kai na sila usman shi wannan e mai kula da watsa labarai na kungiya ne da fatan shi ma yana lahiya da duka wanda ban samu na faɗi sunansa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga mai niger bugu da kari trezorer generala na kwamiti na masu kira da shurare muna cikin karshen mako domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga hassan barka akwai shugaba na kwamiti na masu shurare na afirka gaba daya akwai bas president akwai abokina na kaina sarki aiki din na ƙasa akwai tsoho mai albarka akwai lawan goni lawan goni domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi akwai su maɗatai akwai yakuba badaraka domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga akwai kabiru domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga hamma tsoho mai dubin albarka tsoho isa al'umma ta gida ko ta ya nan nasibi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka gaba ɗaya mu rankata kaf kowa da sunan shi yan kwamiti na masu kira da saurare dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su Assalamu alaikum wa rahmatullah. A BOA Hausa na Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Allah madaunin karamar hukumar Wurdi a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na mai sabon gaishe-gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki. A zan fara da abokaina kamar su Kadori Diga ga Dan Fulani Wurji, iliyasu Yakubu Digawa Itas dau, Iliyasu Im Ilyasu Gulawa. Akwai Murtala da Basika Gadama, Muawiya Musa Musawa, Lawan Sade Daura, akwai shugaban Ba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ogana nasiru shehu yunusari akwai aliko auta kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar plateau akwai shehu usman dan fulani zan yi amfani da wannan dama na gaida abokaina a jamhuriyar Nijar irin su sunusu mudattai da magaran isuhu mudattai da magaran akwai mamata malama ramatu isiyaka babban birnin yamai akwai halimatu sadiya akwai shugaban kungiyar rabi sanka ila hakimi akwai tsoho mai albarka akwai alkasin daga agadas a ƙarshe ina muku fatan alkhairi ina miƙa sa'un gaisuwa zuwa ga Hassan Barka da fatan da ku tashi lafiya daga Ibrahim Dan Fulani Yayari a jihar Bauchi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio mura musulunci na iran suna na nafi baban fisa dan wel zango duma ce sare jinte maradi bugu da kare mazaunin birnin tarayya abuja nigeria na farko dai ina gaishe ta kai da kanka hassan barka akwai yakubu aski raka akwai shi matattai akwai monji direban da aka sani da monji eh, soja mai daidaita akwai hussein star da kwalliya da magara akwai ilyas shugaba na fada ra'ayin zuci tun daga na agades akwai ba baba ah, liman can agades akwai shi tutayar agades akwai yakubu mai aski ba da raka don gaisuwa da fata alkai zuwa ga ibrahim eh, dan bingira ah, mazaunin kasar kamaru alhera allah ya kama baba na isa eh, wanda yake can gambia dan jihar ta mazaunin kasar gambia suna na nafi baban nafisa dan wanda son na wurin tare a nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo ta Iran gidan rediyo musulunci mai albarka barkan da safiya mai magana Usman Sani a wutan almajire da ke karamar hukumar dakin tofa jihar Kano Najeriya muna godiya yan ki ba mu dama da karshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki to yau ma ga sabon gaisuwa ta farko ina gaida shugaba tafiya Hassan Barka sannan ina gaishe da babban abokina wato Bani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaida Hamza Hamza Shu'aibu ID game da sannan ina gashe da almaja Abun Kure sannan ina gashe da Na'ima Musa jihar Kebbi Kimbin Najeriya sannan ina gashe da Isa Mai Saje da ke Toro wato jihar Bauchi sannan ina gashe da Bala Muhammad da ke kasar Libya sannan ina gashe da Samaria Idris Haruna Hima da ke kasar Libya sannan ina gashe da dukkanin al'ummar da ke sauraron wannan gida mai magana Usman Sani a wutan almajirai kamar hukumar dakin tofa jihar Kano ina muku fatan alkhairi. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na Atlas Shahid Murtaza Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da ma cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun ji yadda amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam ya dara dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ilimi da kuma sanin hukunce-hukuncen shari'a da kuma iya alƙalanci. mun kuma kawo wasu matsalolin alkalanci wa'anda ya warware a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi zuwa kasar Yemen a matsayin alkali kuma mai warware masu matsalolin shari'a kafin haka dai mun kawo wasu ayan alkur'ani mai girma wanda suke tabbatar da sharuɗan zama khalifan Allah a bayan ƙasa a cikin alkur'ani mai girma kuma a cikin al'ummun da suka gabata kuma sharuɗan sun hada da ilimi da kuma ƙarfi na jiki da lafiyan jiki. wa'anda amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ya hada su ya kuma dara dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin su har ila yau a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da kawo muku misalai daga hukunce-hukuncen da amirul na ali ibn abi talib salam ya yanke a kasar yemen wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da su a musulunci. ya zo a cikin littafin al-irshad na allama mufid juz'i na ɗaya shafi na 196 inda yake cewa an kawo shari'a a gaban amirul mu'minin salam a lokacin da yake ƙasar yemen labarin zubiyata ko kuma dai ramin da ake ginawa don farautar zaki a kan tsaunuka ko wurare masu tsawo kan cewa zaki ya fada cikin irin wannan ramin sai wasu mutane suka je bakin ramin suna kallonsa a cikin wannan halin ne sai ɗaya daga cikinsu ya tsaya a bakin ramin sai kafafunsa suka zame suka fada cikin ramin a lokacin da zai fadi a cikin ramin sai ya kama mutum na biyu sai na biyu ma a lokacin da zai fadi sai ya kama na uku sai na uku ma a lokacin da zai fada cikin ramin ya kama na hudu duk suka faɗi cikin ramin kuma zakin ya kashe su da aka kawo masa wannan karar sai imam ali salam ya yanke hukunci kan cewa mutum na farko wanda ya zame ya kuma faɗa cikin ramin zai biya thuluthin diyar mutum na biyu sannan mutum na biyu kuma zai biya sulusi biyu na diyar mutum na uku sannan na uku kuma zai biya cikakken diyar mutum na hudu wanda shine bai ja wani bai ja wani suka fada tare ba a lokacin da labarin wannan hukuncin ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce baban Hassan ya yi hukunci da hukuncin Allah mai girma da ɗaukaka a saman al'arshinsa. Har ila yau yana daga cikin hukunce-hukuncinsa alaihi salam a ƙasar Yemen inda aka kawo masa labarin cewa 'yan mata guda uku suna wasa sai ɗaya daga cikinsu ta hau kan ɗayar tana gudu da ita sai ta uku ta zo ta buge wacce take goyon ɗayar sai ta ji zafi ta yi tsalle ta wacce take ɗauke da ita a bayanta sai ta faɗi ta karya wuyanta ta mutu a lokacin da wannan shari'a ta zo gaban imam ali salam sai ya ce ya wacce ta bugi mai goyon ɗayan za ta biya sulusin diya sannan wacce take goyo kuma za ta biya sulusin diyan sannan ya soke sulusin diyar saboda hawan da wacce ta mutu kan ɗayar bisa wargi da kuma wasa wannan labarin ya kai kunnen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma tabbatar da hukuncin allama mufid ya kawo cikin irshad juz'i na ɗaya shafi na 197 yana cewa an ruwaito kan cewa wani mutum ya zo ya kawo karar wani wanda saniyarsa ta kashe jakinsa don haka yana neman diya daga mai saniyar sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce masu su je wajen abubakar ya yanke hukunci a tsakanin su a lokacin da suka same shi sai suka faɗa masa yadda al'amarin ya kasance sai ya ce me yasa ba ku je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa ba kuka zo wajena sai suka ce ai shi ne ya ce mu zo wajenka sai ya ce to dabba ta kashe dabba babu kome akan mai mallakarta sai suka koma suka faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hukuncin da abubakar ya yanke sai ya umarce su su je wajen umar ya yi masu shari'a a lokacin da suka same shi shi ma sai suka faɗa masa yadda al'amarin yake sai ya ce masu me yasa ba ku je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ku zo waje na sai suka ce ai shi ne ya ce mu zo wajenka sai ya ce masu to me yasa bai ce ku je wajen abubakar ba sai suka ce ai ya tura mu wajensa sai ya ce wani hukunci ne ya yanke maku sai suka faɗa mashi sai ce to ni ma ina kan hukuncin abubakar sai suka sake koma wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka faɗa masa abin da ya faru sai ya ce masu ku je wajen aliyu dan abi talib alaihi salam ya yi maku shari'a sai suka je wajensa a lokacin da suka faɗa wa Ali ibn Abi Talib matsalar da ke tsakanin su sai ya ba su ansa da cewa idan saniya ce ta shiga wajen jaka inda dama wurinta ne to mai saniyar zai biya diyar jakan da aka kashe idan kuma jaka ce ta shiga wajen saniya inda dama nan wurinta ne to babu komai akan mai saniyar sai suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka faɗa masa hukuncin da Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya yanke a abin da ke tsakanin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hakika Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya yi hukunci da hukuncin Allah mai girma da ɗaukaka a tsakanin ku sannan ya ƙara da cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya cikin mu'ahalil baiti wanda yake hukunci da sunan annabi dawuda da shari'arsa wannan kaɗan kenan daga hukunce-hukuncin ali da abi tali salam a rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da su a cikin shari'a masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma da masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum yakan yi dube ne akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da ma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da allah zai dubi ne dangane da taron koli na kasashen afirka da rasha wanda a gudanar a birnin st petersburg na kasar rasha da aka tattauna batutuwa da suke da dangantaka tsakanin kasashen afirka da na rasha tare da cimma yarjini a tsakanin bangarorin biyu wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da dar Allah da fatan saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a ranar alhamis 27 ga watan yulin shekara ta 2023 ne dai a gudanar da zaman taron koli na kasashen afirka da rasha wanda ya gudana a birnin st petersburg na kasar rashin tare da halartar shugabanni na kasashe daban-daban daga nahiyar afirka da kuma shugabannin gwamnatoci da ma togogi daga kasashe da kuma shugaban kasar rasha da tawagarsa tun daga ranar 26 ga watan yuli ne dai shugabannin kasashe daga sassa daban-daban na nahiyar afirka da shugabannin gwamnatoci da shugabannin togogin kasashen afirka suka fara isa birnin st petersburg da kuma aka fara gudanar da tattaunawa a tsakanin bangarorin afirka da na rasha da shugaba putin ya ganawa a gefe tare da shugabanni daban-daban tun daga ranar 26 daga cikin shugabannin da shugaba putin ya gana da su a ranar jajibirin fara taron kolin na afirka da rasha akwai shugaba abdulfatta sise na kasar masar da suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suke da alaka a tsakanin rasha da kuma masar da ayyukan da rasha take gudanarwa a ƙasar masar na gina cibiyoyin nukiliya da sauran bututuwa da suke da alaƙa da harkoki na kasuwanci da cinikayya a tsakanin su ba ga kuma shugaba putin ya gana da abi ahmad ali firaministan ƙasar habasha wanda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi alaƙoƙi a tsakanin ƙasashensu kuma ayyukan da rashin take gudanarwa a ƙasar habasha musamman ma abin da ya shafi ayyuka na makamashi baga kuma shugaba putin ya gana da wasu tagogin daban-daban a ranar jajibirin taron kolin na kasashen afirka da rasha da kuma a ranar 27 ga wata aka gudanar da babban taron tare da halartar shugaba putin da kuma shugabannin da suka halarci taron da shugabannin gwamnatoci daga nahiyar afirka a inda yake gabatar da jawabinsa a wajen taron shugaba putin ya karfafa a kan batun alaƙa da ke tsakanin afirka da rasha inda ya bayyana cewa ya zuwa yanzu alaka da ke tsakanin ɓangarorin biyu ta rabanya har sau uku a dukkanin bangarori shugaba putin ya ce mafi yawan manyan kamfanoni na ƙasar rasha a halin yanzu suna gudanar da aikace-aikacensu a ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka sannan kuma ya jaddada cewa irin waɗannan ayyuka aika ne waɗanda suke da alfanu da kuma cin gajiyar juna a tsakanin rashin da kuma ƙasashen afirkan shugaba putin ya bayyana cewa ana gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin ɓangarorin biyu daga ciki akwai batutuwa da suka shafi harkokin noma inda kamfanonin rasha a ɓangaren noma suke gudanar da ayyukan su tare da haɗin gwiwa da gwamnatoci daban-daban a nahiyar afirka sannan kuma akwai batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da kuma batutuwa na tattalin arziki da cinikayya bai ga kuma shugaba putin ya ishara da ayyuka na gine-gine wanda kamfanonin rashin suke gudanarwa a kasashe daban-daban nahiyar afirka da kuma batutuwa na gina layin dogo da kuma bincike na kimiyya sannan kuma akwai batutuwa na ayyukan makamashi bai ga kuma akwai batun ayyukan haƙar ma'adanai wanda kamfanonin rashin suke taimaka ma kamfanonin daban-daban da kuma gwamnatoci wajen gudanar da ayyuka na haƙar ma'adanai domin su iya samar da ma'adanan da za su amfana da su da za su ƙarfafa harkokinsu na tattalin arziki sannan kuma bai cewa akwai bututuwa da suka shafi yarjejeniyar tsaro a tsakanin rasha da ƙasashe da dama na nahiyar afirka da kuma ayyuka na haɗin gwiwa a ɓangaren yaƙi da ta'addanci kamar yadda ya jaddada cewa har kullum rasha ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka ma gwamnatocin nahiyar afirka akan batutuwa da suka shafi harkokin tsaro da kuma na soje musamman a bangaren yaƙi da ta'addanci a ƙasashen da suke fama da irin wannan matsala sannan kuma ya yi ishara da batun ayyuka na kiwon lafiya inda ya bayyana cewa har kullum kamfanoni daban-daban na magunguna da kuma sauran ayyuka na kiwon lafiya na ƙasar rasha ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka ma gwamnatoci mabukata a wannan bangare a nahiyar afirka inda ya buga misali da batun cutar corona inda ya ce rasha ita ce ƙasa ta farko wadda ta fara kai ɗaukin gaggawa ga ƙasashen da suka fuskanci matsalar corona a nahiyar afirka da kuma ba su kyautar rigakafin sputnik wadda rasha ta samar kyauta domin yin amfani da ita da kuma dakile cutar corona a nahiyar afirka sannan kuma wani batun wanda shugaba putin ya yi ishara a kansa ya komai da hankali matuka a yadda da yake jawabi a kansa shine batun aikewa da hatsi zuwa nahiyar afirka inda bene cewa rasha tana ci gaba da gudanar da ayyukanta na aikewa da hatsi a kasashen nahiyar afirka da bene cewa takunkuman da kasashen yammacin duniya su wa rasha hakan ba zai taɓa sanya gwiwa ta sanyi wajen aikewa da hatsi da kayayyakin bukatar rayuwa zuwa kasashen afirka ba ya ce yanzu haka akwai dubban tantan na hatsi na kasar rasha wanda suke aje a wasu tashoshin jiragen ruwa na kasashen turai wanda suka rike su suka hana su wucewa wanda kuma aksari an tura su ne domin isa nahiyar afirka ya bayyana cewa daga ciki akwai ton sama da dubu talatin da bakwai wanda za a ke zuwa kasar kenya baga kuma akwai wasu dubban ton ton wanda za a aike zuwa wasu kasashe shida na nahiyar afirka wanda rasha ta tura wannan hatsi ne kyauta domin bayar da shiga jama'a da suke bukata sannan kuma ya bayyana cewa yarjejeniyar fitar da hatsi da aka cimmawa a tsakanin rasha da kuma bangarori na majalisar ɗinkin duniya da ma kasashen turai wannan yarjejeniya bata amfanar da kasashen afirka da komai ba domin kowa akasarin hatsin da ake fitarwa kasashen turai ne suke kwashe shi wanda kuma akwai kasashe da dama da suke bukata bai ga kasashen afirka daga ciki akwai kasashe irin su afghanistan da makamantansu wanda idan aka hada su da ma sauran kasashen afirka kasan da suka samu fafi kashi uku cikin ɗari ba yayin da kashi casa'in da bakwai cikin ɗari na hatsan da ake fitarwa daga rasha da ukraine kasashen turai ne da kuma wasu kasashe waɗanda ba su da tsananin bukata suke kwashe shi wanda ya bayyana cewa wannan yana ɗaya daga cikin manyan dalilai da suka sa rasha ta fice daga cikin yarjejeniyar fitar da hatsi wadda aka cimawa tsakaninta da sauran bangarori na ƙasa da ƙasa akan haka shugaba putin ya bayyana cewa za a ci gaba da fitar da hatsi daga rasha zuwa nahiyar afirka wani bangaren zai kasance na kasuwanci ne akan farashi mai matukar rahusa yadda kuma wani bangaren zai kasance kyauta ne a matsayin taimakon rasha ga wasu daga cikin ƙasashe. da ya ce yanzu haka akwai kasashe shida wanda rasha ta alkawalin cewa za ta aike musu da hatsi da kuma takin zamani kyauta sannan kuma wani batu wanda shi ma shugaba putin ya karfafa a kan kansa shine batun yin ma'amala ta kudade na cikin gida a harkokin kasuwanci da cinikayya tsakanin rasha da kasashen afirka inda bene cewa yin amfani da kudade na cikin gida tsakanin rasha da kasashen afirka zai taimaka matuka wajen haɓaka ƙarfin kuɗaɗensu na cikin gida maimakon dogaro da ƙasashen ƙetare wajen yin amfani da kuɗaɗensu a harkokin cinikayya da tattalin arziki wanda ya cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da manyan ƙasashen duniya kan amfani da shi wajen takura ƙasashe da kuma saka masu dokoki da ƙa'idoji waɗanda suke cutar da su da kuma al'ummominsu inda shugaba putin ya bayyana cewa daukar irin wannan salo na amfani da kudaden cikin gida wajen harkoki da cinikayya da kuma batutuwan tattalin arziki na ƙasa da ƙasa yana da matukar alfanu wajen karfafa tattalin arzikin cikin gida na ƙasashe da kuma ƙarfin kudadensu sannan kuma ya bayyana cewa rasha za ta yi nazari akan shawarwari wanda shugabannin ƙasashen afirka suka gabatar akan batutuwa na zaman lafiya da bayyana cewa har kullum rasha da shugabannin kasashen afirka abokan juna ne kuma abokan shawara ne wanda rasha tana bayar da mahimmanci da girmamawa ta musamman ga shugabannin afirka da kuma al'ummomin nahiyar to ba ga shugaba putin wasu daga cikin shugabannin kasashen afirka da suka halarci zaman taron sun gabatar da jawabai daban-daban a gaban taron kolin na shugabannin afirka da rasha a birnin st petersburg daga cikin shugabannin da suka gabatar da taron hadda shugaban tarayyar afirka musa fakki muhammad wanda ya bayyana cewa har kullum nahiyar afirka tana tare da kasar rasha a dukkanin harkoki na cinikayya da bunƙasa harkokin tattalin arziki da ma batutuwa na tsaro kuma wannan alaƙa za ta ci gaba shi nasa bangaren shugaban kasar afirka ta kudu sarar mafosa ya gabatar da nasa jawabin inda ya jaddada mahimmancin ci gaba da wannan alaƙa ya ce kasashen afirka suna da aminci da kasar rasha fiye da wasu kasashe akan haka shi gaba da karfafa alaka tsakanin kasashen rasha da afirka abu ne mai matukar alamfanu ga dukkanin bangaren biyu a nasa bangaren shugaban kasar uganda yuri museveni ya gabatar da nasa jawabin inda ya bayyana cewa nahiyar afirka nahiya ce mai dimbin albarkatu wanda kuma ya kamata tuni al'ummomin wannan nahiya su fara cin gajiyar albarkatun da allah ya huwace musu wanda kuma yin aiki na haɗin gwiwa tsakanin rasha da nahiyar afirka zai taimaka matuƙa wajen samun alfanu da kuma more juna a tsakanin ɓangarorin biyu ta wannan fuska shi ma nasa ɓangaren firaministan ƙasar habasha abi ahmad ali ya bayyana cewa dangantaka tsakanin ƙasashen afirka da ƙasar rasha dangantaka ce ta tarihi kuma alfanun wannan dangantaka da cin gajarsa na komawa ne ga dukkanin ɓangarorin. da cikin sauran shugabannin da suka gabatar da jawabansu akwai shugaba abdul na masar da kuma shugaba emerson manangagwa na zimbabwe da dai sauransu masana akan harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa wannan taro na koli da aka gudanar a birnin st petersburg na kasar rasha tsakanin shugabannin afirka da na rasha ya yi nasara domin kuwa ko ba kome a mataki na siyasar kasa da kasa. wannan ya nuna cewa yunkurin kasashen turai na mayar da rasha saniyar ware a cikin harkokin duniya da ma na kasa da kasa bai nasara ba baya ga kuma a aikace alaka tsakanin kasashen afirka da kuma na rashan tana ci gaba da haɓaka a dukkanin bangarori kamar yadda kuma rasha take samun karbuwa a tsakanin al'ummomin nahiyar afirka wanda wannan ba abu ne da ya ɓoyi ga kasashen turai da kuma sauran al'ummomin duniya ba wanda masanan suke kallon hakan a matsayin wata babbar nasara ga rashan to jama'a masu wari lokacin da muke da shirin suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.